bayan ka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan bukka cikin garin lafiya babban birnin jihar bukarawa a wannan yammaci na litinin 19 ga watan ramadan shekara na 1444 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da goma ga watan hudu shekara na 2023 a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata wannan shi ne darasi na sha tara kuma na talatin da takwas a tafsirin suratu Ali Imran. Man tsaya a aya na talatin, yau za mu ɗora daga aya na talatin da ɗaya da fata Allah madaukakin sarki mana jagora. Shirya. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن إن الله لا يحب الكافرين نعم الله ما sarki yana قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل كفأ مسو إن كنتم تحبون الله إن هاركم كسن شيء هنا سن قل ما كسن فاتبعوني تقيم بيي يحببكم الله في لن يسوكوا ويغفر لكم ذنوبكم كما يغفر تامك ذنوبكم والله غفور رحيم kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai qul ati'u Allah war rasul ka faɗa musu ku biyayya ma Allah da manzon Allah ta in tawallau in kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin to lallai Allah baya son kafirai ah, aya nan ta farko قل إن كنتم تحبون الله da ayoyin da suka gabace ta ita ce a wancan aya da muka gama karatu da waɗanda suka zo gabaninta Allah ya yi ta yin gargaɗi da kasheji da tsoratarwa sosai gashi a nan kuma Allah zai yi abin nan kwaɗaitarwa Allah zai kwaɗaitar da abin da zai jawo rahamarsa a can an tsoratar da mu a nan kuma za a saka mana albashir za a saka mana kwaɗayi na soyayya da gafaran Allah maɗaukakin sarki wato da Allah madaukakin sarki ya rufe ayat da ta gabata da cewa wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayansa sannan kuma malamai suna cewa ra'fatu تستلزم محبة المرؤوف به تستلزم محبة المرؤوف به توسعي ما لزمت السويية وانت أكي مسكت توسعين سدا إن كان توسعين متم سوية تكسا كسو النم متم دم وانا شيسا سي kada wani ya ɗauka tun da Allah ya ce shi mai tausayin bayansa ne ya ɗauka cewa tun da shi yana son Allah ko da ya saba ma Allah ai Allah mai tausayi ne ba matsala yana ganin soyayyar nan nasa da Allah da yake furta a baki ta wadace shi ko da ya yi wancan abin da Allah ya hani a kai ai Allah mai tausayi ne yana iya yafe masa ko kuma yana iya ɗaga kai a kan wannan to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya bayar da criteria na soyayya kana faɗin cewa kana jin kana son Allah to gafa abin da ga mizani da ke nuna soyayyar gaskiya na Allah maɗaukakin sarki shi ne sai Allah ya kawo wannan wannan aya ɗin wannan wajihi kenan guda na bayani akan munasaba tsakanin wannan ayar da waɗanda suka gabace ta wani wajihin shi ne Allah ya ambaci wannan aya ko wannan magana akan soyayyarsa saboda akwai masu da'awar soyayya Allah maɗaukakin sarki da yawa waɗanda soyayya ce ta baka soyayya ce ta kumfan baki ba soyayya ce ta gaskiya ba duka tsawa'if da aka yi magana da su daga farkon wannan surar zuwa nan kowannen su yana da'awar shi masoyin Allah ne ga yahudu da nasara suna da'awar su masoya Allah ne mushrikai suna da'awar su masoya Allah ne sannan musulmi ma suna da'awar su masoya Allah ne to shi ne kaman ka'idar Allah baya aiki da borace-boracen ku laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab borace-boracen ku ba su za su amfane ku ba haka ma ahalul kitab borace-boracen su ba su za su amfane su ba abin da zai amfane ku shine nagartacciyar aƙida da kyakkyawan aiki shine kai abin da za ku samu tsiha da shi a duniya da lahira saboda waɗannan shine Allah madaukakin sarki ya ce annabi ya sanar da mutane wannan kuma bisa abin da muka faɗa muku jiya a don lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi a alkur'ani kul ka ce to ka gane cewa abin da zai zo bayan nan abu ne wanda ke da matukar mahimmanci saboda ai alkur'ani da an saukar da shi ne a gaya wa mutane ko isar da shi ma mutane amma idan Allah ya buɗe wani jawabi da uslubi na takdiri to yana nuna a bi al maqul yana nuna wato ƙarfafawa kuma tsananin kulawa da abin da ake cewa a faɗaɗin to nan kusan Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule duk abin da ya gabata ne daga farkon surar zuwa nan a cikin waɗannan umarni guda uku wanda su ne an ɗan musulunci ɗin na farko kusan Allah saman da waɗancan siffofin nasa guda biyu ko na ilimi da da kaddara shi yasa ya ce kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah na biyu ku so Allah soyayya ta gaskiya shi ne wannan ayar take magana a kai yaya za ku so Allah soyayya ta gaskiya kuma in kuka so Allah da soyayya ta gaskiya wani romo za ku daga soyayya da za ku yi ma Allah soyayya ta gaskiya sannan sai abu na uku shine biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa guda uku ɗin a su suka dunkulai islamul wajhi lillahi din gaba ɗayansa mi ƙauya ma Allah gaba ɗaya bai fita daga cikin waɗannan abubuwa guda uku sanin Allah wanda hakan yana haifar da murakabar Allah kamar da muka yi bayani Eh, sannan na biyu son Allah madaukakin sarki wadda wannan yana lizimtar biyayya ga manzan Allah wanda biyayya ga manzan Allah biyayya ne ga Allah ko sana abu na uku ne biyayya ɗan ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duka waɗannan abubuwa guda uku Allah ya buɗe su da kul a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan saƙon kuma kamar da muka faɗa umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga magadansa da duk wanda suka bi tafarkinsa a karan farko umarni ne ga annabi a karo na biyu umarni ne ga masana addinin annabi wato malamai magada annabawa sannan na uku umarni ne ga duk wanda ya bi annabi bisa kan shiryarsa shi ma ya shelanta wannan ya wato ainihin bayyana shi cikin mutane abu ne da ya dace a yada a bayyana a maimaita a cikin da fara wa za a gaya wa za a faɗa ma wannan zance ya zo daga wasu magabata kamar alhassan al-masri yana cewa waɗansu mutane ne suka zo suka yi da'awa cewa su suna son Allah shi ne Allah ya saukar da wannan aya cewa a gwada su da wannan aya a gwada su da wannan aya haka ibn kasir ya kawo gabaninsa ibn jarir al-tabari ya kawo cewa wannan ita ce magana na al-hasanu al-basri ga ibn al-qayyim cikin madarajus salikin yana cewa qala ba'd as-salaf idda'a qaumun mahabbata Allah fa anzala Allah ayat al sarki afwan cewa waɗansu mutane sun yi da'awar soyayyan Allah madaukakin sarki sai Allah ya saukar da aya ta jarrabawa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني yuhibbukum Allah in har ku da gaske ne kuna son Allah din to ga alamar gane masoyin Allah jarabawar da za a yi wa duk wanda ya ce shi masoyin Allah ne to shi ne a ɗauke shi a saka shi a wato ainihin gadon bayan wannan aya idan ya zauna a kai to soyayyarsa gaskiya ne idan har ya kauce ko ya zame ko ya faɗi to daman ƙarya yake ga masoyin Allah bane kururuwan baki ne cika baki ne barazana ne ƙarya ne da haka wannan ayar waɗansu malamai suna kiranta da wannan abin da kuka ji ibn al-qayyim ya faɗa haka muhammad ibn sahih al-usaimin a cikin tafsirinsa shi ma ya ce waɗansu daga cikin mabata suna kiran wannan aya da suna ayatul mishna ai aliftila wato ayar jarrabawa jarraba gaskiyan soyayya ma Allah maɗaukakin sarki haka na ibn al-qayyim yana cewa wannan ayar ana kiranta ayatul mahabba wato ayar soyayya aya ta soyayya saboda ta kunshi abubuwa dangane da soyayya ta kunshi magana akan soyayyan bayi da Allah ta kunshi soyayya akan magana akan soyayyan Allah bayi sannan kuma ta kunshi magana akan alamu na soyayyan gaskiya ko babban alamar soyayyan gaskiya da bawa zai yi ma sannan ta kunshi bayani akan amfani da tasiri na soyayya na gaskiya da bawa zai ma Allah in ka so Allah da gaske mai Allah zai maka sakamako na soyayyar gaskiya ma Allah wannan ayar ta kunshi wannan da wala ka samu a ayar da ta kunshi waɗannan a baɗayensu akwai waɗansu ire-irenta misali ayar surasu al-ma'ida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan ayar ita ma ta kunshi magana akan soyayyan bayi ma Allah ko da soyayyan Allah ma bayi sannan ta kunshi siffofi a masoya Allah ɗin. ha shine azillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im siffofin su ta ambata in kuka hada ta da wancan kaga wancan ta ambaci duk da cewa bata kai wannan tsayi ba ta ambaci sakamakon a nan kawai cewa ya ce zalika fadlullah ya daga Allah madaukakin sarki wallahu wasi'un alim haka ne ko to amma kaga akwai bambanci tsakaninta da wannan wannan ta fi ta gamewa shi yasa ta fi cancanta a kira ta ayatul mahabba akan wancan haka na akwai wata aya irin wannan a tauba wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إتكم أن آير تاقوا الشمغانا أكن أبوبوا da mutane suke so abubuwa guda takwas wadda mutane suke so su fifita komai su fifita su akan komai su iya barin komai domin su su ja da komai domin su wannan a dabi'ar ɗan adam haka ne hmm? iyaye tun zai iya fansan iyayensa da komai shi ne kul in kana a uku? haka nan 'ya'ya ba ababen so ne a kowane addini a kowane kabila a kowane wuri a kowane lokaci mutane suna san iyayensu suna san ƴaƴansu sannan mutane suna san ƴan uwansu hmm? sannan mutane suna san danginsu sannan mutane suna san iyalansu matansu ko mazajensu hmm? sannan dukiya mutane suna san dukiyoyinsu hmm? mutane suna son wato tsaba kuɗi na mutane suna son eh, dukiyoyinsu na wato ainihin kasuwancinsu hmm? suna tsoron su samu hasara a cikin kasuwancinsu sannan gidaje mutane suna son gidajensu waɗannan abubuwa ne guda takwas da mutum yana faɗi tashi domin ya ga ya kare su domin ya ga sun haɓaka sun samu walwala sun ji daɗi in suna cikin yanayi mai kyau yana cikin yanayi mai kyau in suna mummunan yanayi hankalinsa a tashi sai Allah ya ce idan har waɗannan abubuwan gaba ɗai kun ji kun fi son su sama da yadda kuke son Allah da manzonsa Ka gaya magana kenan kan san Allah da manzonsa ko wato yadda mutane ke son Allah da manzonsa sai ce to fatarabbas ku da Allah hmm? har ya zo da al'amaransa hmm? to ita ma wannan kaga ta magana akan soyayya Allah amma kaga bata kai wannan al'ayar ba son haka wannan ayar ta fi cancanta a kirata ayatul muhabba akwai ita irin wannan a suratul baqara da ita ma ta magana akan soyayya ta bangare guda biyu ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ka hubbilla akwai waɗansu mutane mashirikai suna ɗaukan waɗansu ba Allah ba suna son su yadda suke son Allah mun tafsirin wannan ayar mun ce malamai suna bayar da fassara iri biyu ko idan to mashirikan suna son waɗannan ababen da suke yin shirka da su kamar yadda suke son Allah kenan suna son um, gumakansu ko ababen bautansu da su da Allah kuma a lokaci guda suna son Allah su suna daidaita Allah da waɗannan a cikin soyayya wallazi na kafaru bi rabbihim ya'dilun suna daidaita Allah da wani wajen soyayya sai Allah ya ce wallazi na amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi kowa tsananin soyayya ma Allah maɗaukacin sarki da kun ganin an yi maganin soyayyan Allah da bayi suke yi mushrikai ga irin soyayya da suke wa Allah mummanai ga irin soyayya da suke ma Allah kaga anan bayi maganan soyayyar da Allah yake yi ko sakamakon wato ainihin kowanne daga cin wannan soyayya to shi yasa dai wannan ayar ita ake kiranta ayatul muhabba saboda ta game ta waɗannan ɓangarori da muka ambata magana akan soyayya abu suleiman darani shi ma ya faɗi magana irin magana da alhassan al-basri ya faɗa shi ne cewa لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة يعني عند زكاة suka yi da'awar san Allah sai Allah ya saukar musu da jarabawa mai ce jarabawa قل in كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله mai muke so mu kai shine cewa wanda ake ce a gaya musu wannan ba waɗansu ƙunturan mutane ne banda waɗansu ba a duk wanda ke da'awan son Allah to shine aka ce annabi ya gaya masa ga yadda ake so Allah kowa ya shi musulmi ne wanda ke faɗa da baki yana son Allah amma aikinsa ya saba ma wannan ko a mushriki ne wanda yana bautan wani ma tare da Allah ko a'a baki tabiye ne wanda ya canza littattafansa ya koma shi ma yana shirka da Allah madaukakin sarki saboda haka al-mukhatab shine kullu man yad'i mahabbat Allah duk wani mai da'awa mai riya cewa shi masoyin Allah ne to shine aka ce annabi ya shelanta masa ga yadda ake son Allah su waye suka yi da'awan son Allah Allah ya faɗa mana a alƙur'ani mai girma cewa yahudu da nasara sun yi dawar son Allah su ba su ma tsaya a cewa su suke son Allah ba sun yi dawar cewa shi Allah ba yana son su wa qalat al wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu yahudu da nasara sun faɗa sun ƙudurta a zukata don haka suka yi ta faɗa cewa su wato su ban da wani wanda ba su ba su ne abna'ullahi wa ahibba'uhu wai su ƴaƴan Allah ne kuma masoya Allah wato wanda suke son Allah kuma Allah ma yana son su da su Allah ba wata wata Allah ya karanta su a nan kaya ɗin Allah ce kul falima yu'azzibukum bi dhunubikum Mai yasa yake muku azaba a sakamakon tun tunda su abin da sun ɗauka masoyi baya azabta <clears throat> masoyinsa da haka suke ganin tun da Allah yana son su to da abin da sun yi ma dai su babu maganar shiga wuta tare da su in ma har sun shiga to dai ɗan kwanaki ne kawai ta hillatal ƙasar ne kawai saboda Allah ya rantse duk wanda ya saba mashi zai tashi a wuta to kawai dan annan ne zai sa su amma su ƴaƴan annabi Yaqub a'a su alƙawari ne tsakaninsu da Allah ba zai sa su a wuta ba haka suke kudantawa suke riyawa to shine sai Allah ya ce to ai ba haka bane a duniya ma Allah ya zartar da ku falima yu'azzibukum in wani abin da kuke faɗa haka ne dan me yake azabtar da ku a sababan zunubanku sai Allah ya ce bal antum basharun mimman khalaq ku ba wata soyayya ta musamman tsakaninku da Allah hmm? ku ba waɗansu ‘ya'yan Allah ba ne a'a ku mutane ne daga cikin abin da Allah ya halitta bal antum basharun mimman khalaq ya liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama ya azabtar da wanda ya ga dama dukan ku masu zunubi ne masu yin daidai ne Allah shi ke da final decision wa zai gafarta masa waye kuma zai kama shi da laifinsa to waɗannan yahudu da nasara kenan <clears throat> to Allah yana cewa annabi ya koya musu ga yadda ake son Allah ba da baki bane haka nan mushrikai sun yi da'awan san Allah hmm? sai ne ayat da makaranta na bakaran nan ko wa min an-nasi man yattakhidhu eh, ne min dunillahi andadan yuhibbunahum hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah hmm? kenan Allah ya tabbatar da cewa suna son Allah a abin da suke riyawa ko to shine su ma ake koya musu in suna son Allah da gaske to ga alamar son Allah hakanan musulmi ma na son Allah ko Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a ayar bakara din cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah to shi wannan Allah ya shi ne wanda Allah ya tabbatar musu da soyayyar nasu ko cewa ya fi na mushrikai to waɗannan tawai din duk suna son Allah me yasa wanda malamai suna cewa duk wani wanda ya yarda Allah to su qasdihi tahsilu ridha Allah anhu wa mahabbatuhu iya duk wanda ya yarda da Allah to makwarar burinsa shi ne ya samu yardan Allah da soyayyan Allah haka duk wanda ya yarda da Allah to makwarar burinsa kenan dangane da Allah ya zanto Allah yana son sa to saboda haka yaya Allah zai so ka shine kai ba ka so shi ko ana neman son Allah na hanyar sonsa to saboda haka kowa zai da'awar cewa shi yana son Allah domin ya samu soyayya Allah madaukakin sarki a gare shi to wannan <clears throat> kenan umum ne shi yasa ma Allah ya zo da shi da uslubin taqrir kamar yadda nake ka ina ta maimaitawa qul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya musu musulmai su da wanda ba musulman su ba in har kuna son Allah menene son Allah ne alhub menene soyayya soyayya wani malami yake cewa soyayya ita ce soyayya duk lokacin da ka je ka bayar da iyaka na soyayya to kawai za ka wato ainihin ɓoye ma'anan ne saboda abu ne da kusan kowa yana jinsa a zuciyarsa saboda haka soyayya ita ce soyayya wannan shine abin da ibn al-qayyim ya faɗa gabanin yayi magana akan soyayya a cikin madarijus salikin yana cewa la tuhaddu al-mahabbatu bi haddin awdahu minha ba a defining soyayya da wani definition wanda ya fi ka ce soyayya ɗin إذ saboda definition فالحدود لا تزيلها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة yace ƙoƙarin iyakance menene soyayya ba abin da zai ƙara mata sai ɓuya idan saboda haka iyakance ta ƙoƙarin ka bayyana ta shine ka ce ita ce soyayya babu wani abin da ake siffanta soyayya da shi wanda ya fi fitowa fili kamar ka ce soyayya ya ce wa innama ya takallamu nasu fi asbabiha wa mujibatiha wa alamatiha wa shawahidiha wa samaratiha wa ahkamiha فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة يتشي متعني لما كان da ake أكن a kan soyayya أبو bai fice abubuwa guda shida أكن asbabuha wa mujibatuha abubuwan da suke janyo soyayya da abubuwan da suke wajabata soyayya wa alamatuha wa shawahiduha da alamomanta da shaidu a kanta wa samaratuha wa ahkamuha da kuma romanta abubuwan da take haifarwa wato amfaninta da kuma hukunce-hukuncenta duk maganar da mutane suke yi akan soyayya tun fice waɗannan abubuwa guda shida amma ita kanta cewa za a yi ma bayanin ga ita wanda in ba haka ba ba ita bace ce to za a rudar da kai ne kawai saboda ka soyayya ita ce wannan sunanta bayan ya yi wannan maganar to shi kuma sai ya zo shi ma ya yi abin da mutane suke yi sai ya fara magana cewa a harshen larabci lafazin soyayya alhubbu ko almahabbatu yana kai kawo ne basa abubuwa guda biyar in an samu waɗannan abubuwa guda biyar to an samu soyayya a harshen larabci na farko as-safa'u wal bayad wato haske da tantagariya wato a samu wani abu yana nan yadda yake hmm? tantagaryarsa yana nan a haskensa yadda yake a halittarsa wani abu bai jirwa ya shi ba to duk abin da yake a wannan wannan abu na farko kenan da ke nuna soyayya na biyu ya ce al'uluwa wa zuhur ɗaukaka da bayyanuwa an akwai soyayya to za a samu wato ɗaukaka girmamawa kuma abu ne wanda yake a bayyane bai ƙuya abu na uku luzumu wa sabat lizimtuwa da tabbatuwa wato zai zamto an samu nagarta an samu ɗaukaka da bayyanuwa sannan kuma tabbatuwa a kan waɗannan siffofi ɗin abu na hudu alhifzu wal imsak kiyayewa da kamewa sannan a abu na biyar allubu allubu wato aslu shaki wa maddatu wa qiwamu lubbu shai an ce lubbu ɗin abu zatinsa yake tabbas ba wai gaibu ba ma'ana ba wai ba imagination ba abu yana nan yana zaune daram dam to ne sai ce to tabbas waɗannan abubuwa guda biyar duka lawazim ne na kauna da soyayya saboda idan akwai soyayya to zai zanto da wanda kake soyayya da shi akwai tsantsanta mu'amala da shi ba wake-wake sannan zai zanto abu ne da ka iya ɓoye shi zai zanto akwai wani ɗau'i na kuma girmamawa tsakaninka da shi sannan zai zanto abu ne wadda kana tare da shi koyaushe tabbatuwa bilizumtuwa koyaushe kana tunaninsa hmm? ko kuma kana tare ma da shi sannan koyaushe kana kokarin kiyaye shi da riko da shi tamtam ta yadda ba za ka bari wani ya yi maka fashinsa ba yace waɗannan abubuwa suna nuni suna nizamtar asali a harshen larabci haduwan wannan shi yake bayan da abin da ake kira alhubbu ko almahabba tawa malaman larabci sun yi ta kokari sun yi bayanai arragib al-asfahani a cikin abin nan mufradat al-qur'an al-karim littafin da ke magana akan vocabularis na alkur'ani mai girma ya yi tarifin soyayya ya ce iradatu ma tarahu aw tazunnuhu khairan nufin abin da kake gani ko kake tunanin alheri ne duk abin da kake ganin alheri ne ko kake tunanin alheri ne ka karkata da zuciyarka zuwa ga wannan abin ka ji kana wato ainihin son shi ka ga mun koma mun ce so ko hmm? ka so aka faɗa ba za ka gane ba <laughs> wannan shi ake kira soyayya sai ce kuma soyayyar nan gida uku ne shi ma duk zai kawo magana ibn al-qayyim ne zai faɗa maka abin da soyayya ke lizumta ne wannan abubuwa guda da zai faɗa sai ce soyayya iri uku ne fuskoki uku ne na farko abin da kake jin daɗi da shi kana son shi ne saboda daɗi shi wannan mahabbatun lillazza kamar soyayya na tsakanin mutum da matansa ana jin daɗin zama hmm? ana jin daɗin saduwa shi wannan soyayya na wato ainihin daɗi ya ce a faɗin kala madaukakin sarki wa yi ƙaimuna ta'ama ala hubbihi miskinan hubbihi nan. cewa mutanen ƙwarai suna ciyar da abinci duk da cewa suna son sa awada in za su yi amfani da shi za su ji daɗinsa ko suna son su saboda suna jin daɗin cinsa wannan hubbi ne na lanza sai na biyu mahabbatun lin naf'a wato soyayya ne don amfani kasar abu saboda yana da amfani a gare ka ka mahabbatun shay'i yuntafa'u bihi kana son abu har kana amfana da shi sai ce faɗin Allah madaukakin sarki wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib yana shiga karkashin wannan Allah ya ce ga wata kuma kuna son ta menene nasara daga Allah hmm? in ka samu nasara kai zaka amfana ko haka nan buɗi na kusa da zanto kun kuna da rinjaye akan abokan ba za ku samu amfani ko yawa ya ce to wannan ana son wannan saboda amfaninsa sannan ya ce wa mahabbatun lil da kuma soyayya saboda falalan abu kana son abu saboda falalansa sai ce ka mahabbati ahli ilmi ba'dihim li ba'd li ajli ilmi kamar yadda masana suke son junansu ba don kuma ba saboda ilimin za ka ga kana son mutum baka taɓa maganinsa ba amma kana jin karatunsa saboda ilimansa kake son sa ilimi ko falala ne ko wani kuma saboda ka ji labarin karamcinsa karamci falala ne ko wani mutum ne mai kyauta azumi yakan raba abinci buhu kaza yakan raba kuɗi kaza kana jin wannan zaka ji kawai kana san shi saboda mai wannan falala tana iwa abin da raban kai baka taba samun ko sisi ba a yanzu ka ji labari sai ka ji kawai kana son wannan kan saboda wannan falala waɗannan in mun koma maganar ibn al-qayyim asbab ne da mujibatul hubbi ko ban ba su ne asalin soyayyan ba wannan an faɗi abubuwan da suke jawo soyayya ɗin ne to waɗanda shi ne magana akan kan menene soyayya ibnu ashir yake cewa soyayya infi'alun nafsaniyin inda shu'uri bi husni shay'in yace wani motsi ne na zuciya yayin da ka tsinkayi kyau a wani abu duk abin da ka ga yana da kyau zuciyarka ta motsa ta karkata zuwa gare shi ya ce wannan shi ne soyayya to duk abin da ka gan shi mai kyau ne ka ji kyau kana son shi ai eh, jama akwai abubuwan da za ka gan shi mai kyau ne amma kai eh, mai matsala shi a shi ashe matsala amma kai ba ka son shi ko abinci a gaya ko haka ba ga shi wannan ai eh, abinci ne mai kyau ne amma ka baka ci shi hmm? ukil al-dabbu ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an shi damo a shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce amma shi bai son shi hmm? ya ce ajidu nafsi ta'afuhu ya ce ba suka shi ya rasu haramun ne ce ba haramun mana to bai ba ya ce kawai na tsantsani hmm? kaga idan abu ne mai kyau amma ni so ranka ya tana iya jin wani abu dangane da wani abu mai kyau amma wani abun sunansa ba soyayya ba ya a alkai kai ce in za ka ci gaba ka yi bayanin kai soyayya sai ka kara ƙasar da shi to amma dai generally abin da ibnu ashir ya faɗan nan ne soyayya ka ji zuciyarka ta motsa izuwa ga nufin mu'amalantan wani nufin bashi kariya nufin lizamtarsa da wato ainihin zama tare da shi da magana da shi da sauraronsa da kulawa da shi hmm, a kowane lokaci motsi zuciyar da zai yi na waɗannan abubuwa shi ne soyayya ina wata to dai abin da kuka sani soyayya shine soyayya wannan kawai magana ce ta malamai dole su faɗi wani abu wanda zai zai fi kalma ɗin fitowa fili don su yi ma bayani don ba isa ba wani lokacin sai kuma ka shiga duhu a madadin a fitar da kai fili Allah madaukakin sarki ya ce in kuna son Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah to wannan mai magana ne akan soyayya haka to ba ko ni soyayya Allah yake magana ba yana maganan son Allah ne yaya ake son Allah ana son Allah الراغب <clears throat> الأصفهاني ah, yana cewa mahabbatu al'abdi lahu talabu zulfa ladai neman kusanci zuwa ga Allah ma'anar son Allah ne ka ji a zuciyarka kana son ka zama kusa da shi mai ma'anar zama kusa da shi ka zanto kana yin abin da yake so ka zanto kana bin umarninsa kana hannuwa da hannunsa wannan shine ma'anan son Allah mun gane ko to kowane mai addini abinda yake da awa ko cewa shi yana son Allah ma'ana yana aiki domin ya kusantar da shi zuwa ga Allah cewa yana ji a zuciyarsa yana san Allah to wannan abin na soyayya ba Allah ɗin to yana da lawazin hmm? wadda sai in an same su ne soyayyarka da Allah za ta zanto daidai wannan general magana kenan kafin mu zo mu faɗi shi wanda Allah ya faɗa ah, ibn ashir yana cewa min asarin mahabba tatallubul qurbi ila al mahbub daga cikin tasiri na soyayya shine neman kusanci zuwa ga masoyi walittisali bihi da kuma san saduwa da shi wacce na da firaƙihi da nisantan rabuwa da shi hakanan na daga cikin soyayya wannan ko ba Allah ko ba wani su ba ko son Allah ko son wani ba Allah ba wa asari ha. na daga cikin tasirin ta mahabbatu ma yasurruhu wa yurdi ka so duk abinda zai faranta masa rai ya sa shi ya yarda hmm? washtinabu ma yubghiduhu da nisantar duk abin da zai fusatar da shi to waɗannan su ne abin da ake so Allah da su mun gane ko to inda gaske ne ko masu son kusancin Allah ne masu son saduwa da Allah ne masu gudun rabuwa da Allah ne masu son abin da Allah yake so ne masu son abin da Allah ya yarda da shi ne masu nisanta duk abin da zai jawo fushin Allah ne wanda shine soyayya ma Allah to duk wanda yake da'awar yana kan wannan to ga zanin da za a gane cewa e yana kan waɗannan Shi ne fattabi'uni annabi ya gaya musu in har kuna san Allah da ne to fattabi'uni ku yi mun biyayya ku yi mun biyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam biyayya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kunshi ok kafin nan Allah ya kawo aban sigar fi'ili umarni na fi'ili fi'ili ilimin balaga yufidul islaq wato ku bi ni sake ba kaidi ku bi ni sake ba kaidi wannan yana nuna cikakkiyar biyayya wato ku bi ni sau da kafa tun daga farko zuwa karshe شكي da waje abin da ya shafi harkoki na rayuwa na addini ga فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما <clears throat> Allah ya ce bari na rantse da mahaliccinka ba za su taɓa zanto mummanai ba har sai sun sa ka zanto alƙali mai hukunci a tsakaninsu fi ma shajara hmm? ga ma fi siyaƙin eh, annafi ko ma na kira fi siyaƙin nafi ma kuma da ma ismu mausul ne aiko Allah ya ce a duk abin da zai shiga ya fita tsakaninsu sai sun sa kai ne mai hukunci a tsakaninsu kuma ko da sun sa kaɗin ka yi hukunci sun yarda da hukuncin to har yanzu fi imaninsu bai shiga ba ثم لا يجدوا في أنفسهم harajen. kuma kada su ji wani kwanci a zukatansu ta san ana iya ma hukunci baka ji daɗi bare amma ba yadda ka iya kayar to imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi ne kawai ka ji kayar da ka sallama a fili amma kuma a zuciyarka abin ya maka zafi ba Allah ya ce sai har in ka kai baka jin kowane irin zafi na hukuncin annaba a zuciyarka a lokacin ka zanto mummuni sannan ka mi kauya shi ma mi kauyan ba rabe garabe ba ba a wani abun ka mi kauya a wani abun kuma ka ja baya ba a'a mi kauya cikakkiyar mi kauya saki ba kai ne wannan abin da ayar da ta kunsa da Allah ya rantsuwa a kai shine Allah ya dunkule shi a wannan fattabi'uni din hukuman biyayya kun ga farkon abin da za ka yi wa annabi biyayya a kai shine aqida aiko shine ka yarda da addinin da ya zo da shi ka zanto mummuni ka ce ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai kuma duk abin da rukunan imanin ya zo da shi ka yarda da shi ka fi annabi a wannan kada ka kirkire naka daban shi ne abin da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Azhari yake faɗa cewa biyayyan annabi a waɗannan abubuwa guda biyar kada ka yi rage kada ka yi ƙari ya ce bar sa fil aqida annabi sallallahu alaihi sallama harkar aqida ya zama aqida irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi na biyu ya ce a shari'a dokoki tsarin dokoki da ke tsara maka komai da komai na rayuwarka ya zanto da annabin ne za ka bi zamantakewar iyali ne tsarin karantarwa ne tsarin tattalin arziki ne tsarin kiwon lafiya ne tsarin siyasa ne tsarin shugabanci ne tsarin abatayya ne hmm? ko menene duk wani abu ne na tsari na rayuwa shine shari'a ɗin to ya zanto haka tsarin bautanka hmm? sallarka azuminka hmm? zakanka hajjinka komai dai tsarin rayuwa ya zanto za ka bi annabi ne a kai yadda ya yi ko ya ce a yi shi za ka bi na uku ya ce alkawul magana duk abinda da za ka faɗa ya zanto za ka yi shi ne bisa shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ya ce a yi magana haka za ka yi yadda ya ce kada a yi magana to za ka nisa ci? wannan yanayin duk abin da za ka ra'a ka tabbatar abu ne wanda ya yi daidai da tsarin annabi wajen zance abu na hudu ya ce alfi'il aiki duk wani abin da za ka aikata ko zama za ka yi a wajen karatu ko tsayuwa za ka yi duk wani abu wanda yake aiki ne wanda za ka yi to ka lura da shari'ar annabi wajen yin wannan aiki ɗin hmm? ko wato sharan hanya za ka yi a matsayin aikinka to akwai shari'ar annabi yadda ake share hanya to ka yi wannan ka bi annabi sallallahu alaihi sallama tafiya za ka yi har tafiya ya yi dace ka yi tafiya ya bai dace ka yi tafiya ba aiki ne ka yi koyi da addu'a ce sannan abu na ƙarshe ya ce wa tarku duk abin da za ka ƙi duk abin da za ka bari to shi ma ka yi koyi da annabi wajen barin misali mata annabi suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ilmanta abinci ba yan sun yi sun kawo masa idan ya ji sha'awar abincin ya burge shi zai ci idan bai mata ba ba zai ci ba amma ba zai aibanta shi ba kaga wannan bari ne to shi ba ka yi koyi da annabi a abin da za ka bari tun abin da za ka bari yaya annabi yake bari abu in yana sanya ba shi kai ma ka bari hmm? to wato wannan dai yana ƙara nuna mana abin da kuke ta faɗa kullum cewa shi musulunci ana yin sa ne gaba ɗaya kana shiga cikin sa ne ka cokam ya ayyu hallabi na amadu udukulu fi silmi kafa hmm? kafatikum bi kafati anfusikum gaba ɗayan ku ku shiga kuma kowannen ku ya shiga gaba ɗayan sa shi ma da da hankalinka da ranka da gangan jikinka duk ka miƙa shi ne abinda suka ce ta bayani a baya islamu ruwa shi lillahi ɗin ko to sai in kana da biyayya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan biyayyar na saki na sake ba ne. to Allah ya ce inda gaske kana son Allah to kai wannan ma'ana idan ba yi wannan ba to da'awarka na san Allah ba gaskiya ba ne. wannan yana nuna mana mahimmancin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana rukunni ne babba cikin rukunnai na ayyukan zuci san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sikeli ne na gaskiyar soyayya ma Allah maɗaukacin sarki ku ga yadda Allah ya saka wasi'a tsakanin son bayi da sansa sai wasi'an son annabi da na farko dai abin da ke shiga son annabi sorry biyayya ga annabi ko akan ba ma so ya faɗa ba ya na annabi ba so yi ba ya faɗa ba ya faɗi biyayya ne ko to abu na farko shine imani da annaban in ko kai imani da annabi to akwai dan haƙoƙi da za su kai a kanka to waɗannan su ne a cikinsu malamai suke kirga suna ƙara kirga biyayya wanda asalin imanin ma da shi biyayya ne dan ya zo ya ce ku yi imani da shi ko sannan su kirga soyayya ɗin wadda soyayya ɗin alama ce ta biyayya ɗin kun gane shi ne abin da Allah yake faɗa mana anan to haka ma son annabi Muhammad yadda son Allah zai tabbata sai da biyayya ga annabi Muhammad to haka ma son annabi zai tabbata sai da biyayya ga annabi Muhammad kana iya rera waƙoƙi ka yabi annabi hmm? ka yi tutiyar cewa ka fi kowa san annabi da baki idan ba ka bin annabi a tsarin rayuwanka to ƙarya kake wannan maganan baki ne kawai saboda ka wannan ne alama na gaskiya babban alama na son Allah bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ya shafi kowa da kowa kamar da muka fara da su ya shafi musulmi ya shafi wanda ba musulmi ba duk wanda ke da'awar yana son Allah to ya bi annabi Muhammad sannan ya shafi musulmi wato a keɓance mu abin da muke rayawa shine cewa duk wanda ba musulmi ba musulmi ya fi shi son Allah haka ne kuma haka ba to wannan riya da muke shi ma ba zai zanto gaskiya ba sai in musulman ya fi waɗancan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka abin mamaki ne kuma abin bakin ciki ne a samu a cikin al'umma annabi waɗanda za su na da'awar soyayya ma annabi din sallallahu alaihi wasallam amma kuma a lokaci guda sun fi kowa saba masa sai zan zanto suna yi irin abin nan da annabi Allah ya zargi ahlul kitabi da shi wa gharrahum fi dinihim ma kanu suna ganin cewa matukar sun ce suna son annabi shi kenan kakansa ta yanke saka duk abin da suka yi Allah zai sa a aljanna don yadda durran tsi annabi ba zai bari ba Allah ya azabta masoyinsa to ku jefa waɗansu su yi wannan da'awan kafin ko Allah ya ce masu falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ashe ba ya isa gargadi ba amma kuma ana samun mutanen da cikin musulmi kuma suna fada cikin irin wannan abinda Allah tuni ya kube ahlul kitab ya karyata su a kai kuma a samu musulmi suna yin wannan Allah ya ce za mu zo mu karanta maganganun malamai da ke ƙara fayyashe wannan ɗin amma ku riƙe wannan dai soyayyan annabi ita ce alama ta gaskiya na san Allah haka nan shi kansa sansa a cikin annaba ɗin shi ma alama ta gaskiya na sansa ɗin shi ne biyayya a gare shi kuma biyayya yadda muka faɗa ko ba rabi da rabi ba ba abin da ke da dama ba abin ba ga dama ba kuma kai tawili ko kai watsi da shi ko ka ce a'a wannan na sahabbai ne kai ko ka ce da wane mu ko ka ce a ai mun yi wanda za mu iya wanda ba za mu iya ba ko ka ce a ah, ai sunnonin suna da yawa ai a kai gwargwadon kokarinka kamar ka dubi sau da kafa dan ka da annaba take zanto gaskiya fattabi'uni ku bi ni to gobe insha Allah za mu karasa samarat din alhaji Allah bai bar mu a dunkule ba fa sai ce in kuna san Allah ku bi annabi Muhammad Allah bai so to ya faɗa mana a alƙur'ani a wurare da dama kwanaki mun yi ta hukumomi a nan masallacin kan abubuwan da Allah yake so mutanen da Allah yake so shi ma insha Allah gobe za mu fito da shi sai kowa ya kwatanta kansa ga yana yin waɗannan ayyuka din in kana yi waɗannan ayyuka ɗin su suke tabbatar da kana bin manzan Allah Allah yana son ka akwai kuma abubuwan da Allah ya fito karara ya ce baya son su baya son masu yin su to ga ta ka gani kana cikin masu yi kana yi in kana yi su to baka bin annabi Muhammadu in ko baka bin annabi Muhammadu to Allah baka son Allah in baka bin annabi Muhammadu to baka son Allah kuma in baka son Allah kai ma Allah ba zai so ka ba to wanda yake yin waɗannan abubuwan Allah ya ce sakamakon da zai masa abubuwa ne guda biyu zai so shi zai gafarta masa zunubansa in Allah ya so mutum kuma yaya mutum yake je yaya mutum zai kasance insha Allah gobe za mu fayyace waɗannan da fatan abin da muka ambata wanda ya zanto daidai ne falala shi daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته